This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa da murar Amurka ke magana kan mitoci 22, 25 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya ji masu soshin rediyon amfani sarauniya fara'a noma dalo da niya FM. A koyaushe kuma a hausa voa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum yanzu ma salihu garba ne tare da grace alira abdu muka sake dawowa muna dauke da rahotanni da kuma shirin rigakafi na jummai ali amma yanzu ga labaran duniya thank you jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran babban buga takardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya yi kira ga burundi da ta kai zuciya nesa bayan yunkurin juya mulkin da aka yi jiya laraba yayin da shugaban ƙasar ya tafiya zuwa ƙasar waje mr ban ya bayyana da yamma cewa shugabannin ƙasar burundi suna buƙatar kiyaye zaman lafiya da ɗorewar ƙasar ya kuma tunashe su da irin wahalhalun da ƙasar ta fuskanta a lokutan baya sakamakon tashe-tashen hankalin da aka yi fama da su yau membobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya za su yi wani zaman tuntuɓa na gaggawa kan tashin hankalin yayin da wani manzon majalisar ɗinkin duniya a yankin zai yi bayani ta hoton bidiyo shugaban amurka barack obama ya karbi bakuncin shugabannin kasashen yankin golf su shida da kuma manyan jami'ai a wani taron koli da aka yi a yammacin wanda yake cike da kalubale sun fara tattunawa jiya laraba a wajen walimar cin abincin dare da aka yi a fadar ta white house za su ci gaba da taron a wurin shakatawar shugaban kasa da ake kira camp david mai tazarar kilomita 100 daga birnin washington dc tattaunawar za ta mai da hankali ne kan neman hanyoyin da amurka da abokanta na yankin za su haɗa kai yadda za su fuskanci rikicin yankin kamar faɗan da ake yi da, iraki a iraki da syria da libya da kuma yemen ƙasashen yankin golf suna bayyana damuwa akan yunkurin da amurka ke yi da zumar cimma yarjejeniya da iran kan shirin nukiyar ɗinta iran abokiyar gaban yankin ne sun bayyana damuwarsu domin cimma matsaya da iran zai ƙara wa iran ɗin kima a yankin ya, ya kuma ya kuma raunata kawancen amurka da sauran kasashen yankin gulf musamman a fannin ayyukan soja za a tattauna a kan hanyar da shugaban ƙasa ya ga ta fi dacewa da hana iran mallakar makaman nukiliya ta hanyar diflomasiya shugaban ƙasar kuma ya hakikance cewa wannan ne mafi alheri ga amurka da kuma abokanta na yankin golf din sauran waɗanda suke halartar taron sun hada da sarkin kuwait da kata da kuma manyan jami'an bahrain oman da daular larabawa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu fafatukar kare hakokin addinai tsirarru a iraki da syria sun yi kira jiya laraba ga amurka da ta taimaka wajen kare asalinsu da kuma gidajensu na gado daga hare-haren ƙungiyar isis Sista Diana Moneka, wata malama addini da ke zama a wata makaranta addinin Katolika ta shaida wa wani kwamitin Majalisar Dokoki cewa mayakan ISIS sun tasa ƙeyarta daga gidanta da ke Mosul, babban birnin ƙasar Iraki na biyu bara. Ma'aikaciyar addini da ke sanye da sutura irin ta fada ta ce an ba ta da waɗansu mutane 120 mawuyatan zaɓi uku, ko dai su musulunta ko su biya tara ko kuma su fice daga birnin ta ce sun gudu a tsorace zuwa yankin kurdawa inda kurdawan suka kyale su suka shiga yankin amma ba su ba su wani tallafin kirki ba suka kyale su suna kwana kan tituna na tsawon watanni kafin su da kansu suka nemi wata mafaka ta ce akwai mutane da dama da ke tambayar cewa menene ya sa kiristoci ba za su kaura daga iraki su koma wata ƙasa ba su huta monika ta ce amsa ita ce menene ya sa za mu bar ƙasarmu laifin menene muka aikata kristoci 'yan ƙasa ne a iraki ta ce mayakan sun kwace gidajensu sun kuma lalata kayayyakin tarihinsu maunika ta ce ba abin da muke so sai dai kawai mu koma gidajenmu babu abin da muke so sai dai kawai mu koma mu ci gaba da rayuwarmu kamar yadda muka saba wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a wani gidan baki da ke afghanistan a wani bikin walima da aka shirya wa 'yan kasashen ƙetare suka kashe mutane biyar suka waɗanda suka hada da wani ba amurke waɗansu mutane biyar kuma sun ji rauni babban jami'in 'yan sandan kabul abdulrahman ya bayyana yau da safe cewa an fara kai harin ne da karfe takwas da rabi na na dare na agogon kasar lokacin da 'yan bidigan suka buɗe wuta a otal ɗin da ake kira palace, uh, park palace bai tantance asalin waɗanda harin ya shafa ba 'yan sandan sun ceto 'yan kasashen ƙetare da dama kum, uh, suka kuma kashe mahara uku abin da ya kawo ƙarshen mamayar bayan sa'o'i biyar da fara buɗe masu wuta ofishin jakadancin amurka ya ba da tabbatin cewa ba amurka ɗaya ne a cikinsu waɗanda suka aka kashe amma ba faɗi sunansa ba babu kungiyar ta ɗauki alhakin kai harin nan da nan ko da yake kungiyar taliban ta kai hare-hare kan gidajen baki a kabul a lokutan baya labarun duna kenan kuka saurara. kamar yadda muka gutsura muku a shirinmu na safe 'yan kasar china sun cika kasuwar kantin kwanin kano da atamfofi lamarin da ya sa hukumar kwastan ta yi wani yunkuri to ko menene yunkurin ya haifar ga umar faruk musa da bayani hukumar kwastan ta najeriya a ƙarƙashin jagorancin abdullahi diko inde ta yi nasarar kai samame a waɗansu manyan shaguna da ke birnin kano da kewaye wanda wa'anda 'yan china aka ce su ke da shi kuma ya kunshi atamfa atamfa wadda kudinta ya haura naira miliyan dubu hudu wanda ake ganin cewar ba karamin illa yake wa tattalin arziki na najeriya ba wannan bayanan sun tabbata ne a lokacin da aka yi wata ganawa tsakanin shi shugaban hukumar ta kwastan abdullahi dikon inde da wakilan kungiyoyi na 'yan kasuwa na jihar kano karkashin jagorancin alhaji sa'idu dacijo adama wanda ya ce sun gamsu kwarai da gaske da irin yunkurin da hukumar ta kwastan take yi wanda za ta karfafa aikin su da kuma inganta shi ta yadda za a ci gaba da bunƙasa masana'antu na najeriya ba tare da samun matsaloli ba bayan kammala taron ne na tuntuɓi abdullahi dukko inde shugaban hukumar kwastan ta najeriya domin in ji ƙarin bayani akan wannan tattaunawar da kuma kamun da aka yi wa wa'annan 'yan china to alhamdulillah wannan abu da muka yi mun yi shi allah ba mu sa'a mun samu sto-sto guda 25 shaƙe da atan wuhi waɗanda aka hana shigo da su mutanen china suka shigo da shi kuma kamar yadda dokar ƙasa ta tabbatar muka ɗauki amana za mu yi hukunci daidai abinda hukuncin ƙasa ya yanke a kansu su wa'annan 'yan china din akwai wasu abubuwa da suka yi ne wa'anda suka saba ka'idojin najeriya da ya sanya aka ɗauki wannan mataki kuma kamar su nawa ne ke hannunku a yanzu to yanzu muna da kamar 'yan china guda shida wasu su ko takardun kwarai ba su da shi wanda na yi ma shi shugaban immigration magana don mai aiki tare a duk ka'ida a tabbatar da ita watakan ai yanzu abinda muka ma samu labari akwai wasu stosto din amma da ya bamu ma akawun din shi akwai miliyan dubu ɗaya da wani abu saboda kayan da ke ciki yanzu ana kesta cok sun kai wajen miliyan dubu hudu tunda an ce suna da kayan da koda an rehe boda shekara guda ba za su sai da to ko da muka gani muka mu hankalin mu ya tashi shugaban hukumar kwastan ta najeriya kenan abdullahi diko inde a tattauna da nayi da shi a abuja bayan da suka kammala wata gana tsakanin su da wakilan 'yan kasuwa na kano a hedikwatar hukumar ta kwastan da ke abuja shi ko alhaji sa'idu a dahama wanda ya jagoranci shugabannin na masana'antu da 'yan kasuwa na kano ya yi mun karin bayani akan irin nasarar da wannan taron ya basu da kuma karfin gowar da suka samu kamar haka a mun tattauna muhimman bayanai da ya shafi masana'antar saƙa da ɗinke-ɗinke saboda yanayin da muke ciki na rashin ciniki da irin yadda 'yan china suka kwace mana kasuwa ba mu da ikon da za mu employ mutane a najeriya mu ɗauke su aiki masakon mu su aiki manoman mu su samu ciniki da gurin mu na auduga ba zai yiwu ba to muka zo muka kawo masa korafi muka kuma yi mishi godiya da irin yadda aka yi wani operation a kano wanda ya nuna cewar custom yanzu sun san abin fa suke yi kuma suna kokarin lalle su ga masana'antun nan sun dawo an ɗauki mutane aiki kuma kasuwa ta dawo hannun 'yan najeriya muna son mu ga kantinan mu na cikin kasuwoyinmu mu ga cewar mallakar 'yan ƙasa ne ba ta dabara ba 'yan ƙasa su ne suke da ciniki duk wani bako da zai zo mun masa korafin lalle a sai san matsayinsa ɗan najeriya ya san matsayinsa ko ya san matsayinsa ba mu ce kar baki su zo ba amma kar su kwace mana ciniki alhaji sa'idu dattijo a dahama kenan daya daga cikin shugabannin yan kasuwa na jihar kano a tattauna da na da shi bayan suka kammala ganawa da shugabannin hukumar kwastan a abuja yanzu dai an sa ido a ga ƙarin kamo 'yan cana da za a yi da irin samamin da za a ci gaba da kai ma sansan da suke aje kayayyakin da suka shigowa da su cikin najeriya ba tare da ka'ida ba wanda 'yan kasuwar suka ce babu shakka yana gurgunta yunkurin da suke yi na haɓaka kasuwancinsu da kuma bunƙasa tattalin arziki a yankin kano ta najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To, madalla, kada dai a manta shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka daga Washington DC. Kafin mu ci gaba, sai a shakata da wannan wakar. mallaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka idan ka zo yalwa 'yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa talaka ka bar kuka kuri'ar 'yancinka makamanka ita za cece ka latino da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace a kan hanya sun biye wa zuciya roɗe na duniya to lallai gaskiya ne farkon makon nan shugaban najeriya mai barin gado ya ci zarafin wakilin murya jamus a fadarsa to ko menene ya biyo baya ga babangida jibril bayan matakin da fadar shugaban kasa ta dauka na yin rod da wani dan jaridan doce bale bayan tambayar neman sanin inda shugaban yan kungiyar boko haram abubakar shekau yake daga bakin shugaban kasar chadi idris debi yanzu haka dai kungiyar kare haƙƙin 'yan jaridu da kuma demokuraɗiyya daban-daban sun yi kira ga gwamnatin shugaba goodluck kebele jonathan mai barin gado da ta ahuwan wannan ɗan jarida da kuma kawo ƙarshen cin zarafin 'yan jaridu a najeriya ko da yake a zamanin gwamnatin shugaba goodluck kebele jonathan ne aka amince da dokar samun bayanan gwamnati domin 'yan jaridu da sauran jama'ar kasa to sai dai kuma take-taken shugaban ƙasar da kuma mukarrabansa na nuna a fili yadda suke adawa da ayyukan 'yan jaridu a najeriya ko a farkon wannan shekara sai da jami'an tsaron soji suka tsare wasu 'yan jaridun aljazira guda biyu a otel ɗinsu a jihar borno ba tare da wani dalili ba sai dai kuma a yayin da 'yan jaridun ke makokin abin da ya faru da 'yan uwan nasu a jihar borno da kuma wasu gurare a lokutan zaben da ya gabata a wannan karan shugaban kasan ne da kansa ba sako ba ya ba da umarnin daukan wannan mataki akan dan jaridan na doce bele a cikin fadarsa abinda kuma masu fafutukar kare haƙƙin 'yan jaridu da 'yancin albarkacin albarkacin baki ke cewa shugaban ya ba su kunya kamar da malam dalla da aboki ya shaida mani to al'amarin jami'an tsaro ƙarƙashin gwamnatin pdp ko in ce gwamnatin jonathan da namadi abinda nake gani akwai al'amari wanda yake ɓoyayye a ɗan jarida dai abokin tafiyar gwamnati ne saboda shine mai yada manufofin gwamnati shi dai ɗan jarida yana da baki kuma yana da hannun rubutawa in ka musguna mishi ko kai mishi illa ta kowace hanya zai iya rubutawa zai iya faɗi abin da muke so da ita wannan gwamnati in tana son kanta da arziki ba dan jarida ba ma duk wani wanda ya shafi wani abu na ƙasa ta bi shi a hankali to sai dai kuma duk da wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka akan ɗan jarida bisa ga dukkan alamu 'yan jaridun na samun goyon bayan 'yan najeriya to ai kusan afirka ne ma mutumin kasa ko ɗan jaridar kasa ma bai iya faɗin manufar abin da yake nufi game tsakanin shi da gwamnati saboda in ba rufe-rufe ba a najeriya ne iya inda na sani ma za a iya dakan daka shi kan daka dan jarida bai iya faɗi ba muna gani ba labarai na kafafen kasashen waje saboda haka dan jarida ya zo ya kara mana abun magana mu faɗi in kuma sun ga dama su kama dan jarida shi kuma dan jarida ba mu fatan ya raga mu gwamnatin a duk halin da ake ciki tun da su raga mana ba kuma ba su raga mu yan jaridan ba Allah ya taimaki yan jarida ya taimake su akan dukkan ayyukan su da suke yi baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos a Najeriya rabuna ya zalla mai ni ba ni jarida in karanta ina bakin mawaka ga duk wani mai kiɗi ne fadan ku to da lallai kiyaye yan jarida yanzu lokacin da Jummai Ali za ta shigo ta maimaita shirin rigakafi rigakafi tambarin lafiya zan foliyo abai da kyau bare na ya yake ruku Kyarama ma Allah Ubangiji ka raba mu da ciwon foli. Masu ranar rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa 'ya'yansu alluran rigakafin cututtuka. musamman na ciwon shan inna da duniya ke ƙoƙarin ganin bayan ta kwata-kwata daga doron ƙasa. Ga Nasiru Yakubu birnin yara nan da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Ajiyajin Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. Alamu dai na nuni da iyaye sun yi na'am da sabuwar allurar rigakafin polio da ta shiga cikin tsarin rigakafin yau da kullum da hukumomi suka aiwatar. Kamar yadda wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya shaida mana cewa an gudanar da kashi na uku a jihar Niger. An gudanar da aikin ba da rigakafin cutar shan inna karo na uku a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Sama da yara miliyan biyu ne dai aka ɗiga ma ruwan maganin rigakafin na polio a wannan karo. Jami'an kiwon lafiya a jihar Niger dai sun ce ba a samu wata matsala ba a lokacin aikin rigakafin saboda matakan da suka ɗauka na ba da horo ga ma'aikatan da ke aikin ba da rigakafin. Dr. Yabagi Aliyu babban jami'in kula da aikin rigakafin polio ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Ya ce bayan da suka kammala kwanaki hudu suna aikin a faɗin kananan hukumomi 25 da ke jihar Niger daga bisani sun yi maimai a inda ake ganin an samu matsala. Muka duba muka san wuraren da za a yi mop kamar wuraren ba mu tabbata cewa an yi sosai ba a sake zagaya wuraren na yi shi na muke kira mopop za mu yi wannan yau amin gobe da jibi eh, targetin yaran da kuka sa ran za a yi ma allura eh, to eh, target din kamar yadda muka saba yi Eh, wajen eh, sama da dubu miliyan biyu. A wannan karo dai rigakafin polion ya zo daidai lokacin da ake gudanar da wani rigakafin a kasashen da ke fadin lahiyar Afirka, inda babban daraktan ya bayyana abin da suke so su cimmawa game da rigakafin. Gurinmu shi ne muke ce kasan an ce rigakafi ya fi magani. To, kasan kamar lokacin da WHO eh, regional coordinator na magana ya ce yana ta ba ne kamar alluro rigakafin da muke bayar na cututtuka da ce ba ba da irin wannan rigakafin yanzu da irin mutuwa da za a dinga samu nan a kan bakon doro a kan meningitis a kan tarin lala a kan abubuwa da da muke ba da rigakafi a kan abubuwa da muke ba da rigakafi da zai da cututtukan nan da sun kakkashe yara kuma na farko kuma muna so kuma ba wai eh, yara kawai za a eh, abin da ba rigakafi ba akwai rigakafi ma na wasu manyan mutane kamar rigakafin na anta kamar na meningitis da sauransu da haka duk afirka ana yin wannan alluran yanzu duk afirka ana wannan satin da na gaya muka sana 24 zuwa 30 nan ana nan ana ana activities da na ana to ana ba da allura dakta ya bagi aliyu daraktan kula da sashen rigakafi a ma'aikatar lafiyar jihar niger mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. A jihar Bauchi kuwa. A ƙoƙarinta na yaƙi da cutar shan inna a jihar Bauchi ya sa hukumar inganta lafiya a matakin farko ta ba da kambun girmamawa wa ƙananan hukumomi guda uku ciki har da ƙaramar hukumar Damban. Shugaban riko na ƙaramar hukumar Damban Alhaji Abdu Umar ya bayyana jin daɗi dangane da kyautar girmamawa. Na ɗaya tukun dai na ji daɗi. Na ji daɗi ita agency ɗin nan ta yi recognizing abubuwan da muke yi, efforts ɗin da muke yi akan wannan eradication na polio ah, gaskiya da ni da tim dina kullum ana tare day in day out muna nan ana ta kokarin a ce kowane yaro an ba shi wannan rigakafin don a ce bauchi ba kuma bauchi state ba najeriya gaba ɗinta ta zama free of polio toto um, shi commendation an baka cikin biyu ne da ɗaya ko ya sa ka ji daɗi ka abin nan ka sauka ƙasa ko kuma ya arzama ka ka ƙara yin gaba to ina fatan ni a nima unke ƙara gaba za mu yi allah yadda za mu ƙara gaba za mu sa himma za mu iya ƙoƙarin mu ga mun yi maintaining shamomi uku ne aka ba su wannan commendation ni ina ɗaya daga ciki kuma gaskiya na gode gode na gode wa Allah to ba wani abu bane ba a cikin surni surni din shine kullum muna tafe duk abin da aka tambaya na aiki ko muna da shi ko mu da shi za mu yi kokari mu yi shi a kuma kullum muna zagayawa mu ga ayyukan nan da ake yi suna tafiya daidai bayan haka duk zama da ake na, na tattaunawa akan aikin da aka gama a rana kullum muna tare da mutanen da su tim dinmu ana, ana a tattauna mai matsala ya faɗa yadda aka samu rajashin a faɗa za a sai a yi tunanin to ya za a yi a kawar da waɗannan matsalolin Du a faɗa kuma a baza tim a tafi a je a ga an kawar da waɗannan matsalolin yau kuma su kansu ma'aikatan akwai waɗanda muka ƙara yanzu kamar jaurawa a wurinmu akwai yadda babu su sai muka ƙara cikin ɗan abin da Allah yake bamu sai kara ana dan ƙara da jaura kamar jaura guda bakwai ne ko ne za a ba shi dubu uku saboda ya je waɗanda suke zuwa fulani wanda ba a san su ba su jaura nan sun san su sun san sun zo to da aka sai a bi su har can yanda suke a je a ba su wannan riga kafin kuma an ga hakan ana yi din kuma kullun ana yi kuma daina ba za mu ci gaba da yi a ma'aikata na gaskiya duk wani kokari na aiki akan wani al'amarin suna ba sa kullun suna kan aikin su a'a kwamfuta ya tura a'a wancan ya zo ya karba so gaskiya ba su da matsala Abuja wuce I think ina ganin muna ɗaya daga cikin local government da ta zo na farko a hidimar coverage. Kila na ga iyayen yara shine su saduda wanda mun san suna yi a haɗa kai gaba ɗaya a ce dambam da muke dangantaka da yobe wanda an taɓa samu a ce an dage mun tsayar da wannan abin namu status namu akan akan hidimar coverage ko kuma eradication na polio ba mu da shi. Alhaji Abdu Umar shugaban riko na karamar hukumar damban kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo, yanzu kuwa sai a gyara zama domin sauraron wasan kwaikwayonmu na in kunne ya ji. Baba. Na'am. Babu wani ina yan uwana ne suka tafi suka bar ni aikin su kika yi. Suna bayan gida ga su can suna ta kawa gada suke baki ji wasu ba? Baba wani wannan yan wannan ba su ringa zama a dan kusa da ni ba muna dan hira suna ɗebe min kewa yanzu sa tafi su kaɗai ne su bani ni ni kaɗai a nan gurin su can suna wasan su ni ma yanzu wallahi ba ba dan wannan larurar ta ba da da ni za a je a ta wannan tsalle tsalle da kawa din to ba gani ba yar baba mm. ba sai mai ta hirar mu ba baba ai yaro sai yaro wani sokon ai ba zan iya miki ba kin eh ga ko yaro da yaro ai ya fi daɗi haka ne haka ne yar baba yar baba wanne dalilin wannan ciwon nawa kuma a haka zan ta zama kenan ni yanzu gashi ko makaranta ba na zuwa saboda wannan larurar tawa ga kuma aure kowa ya zai aure ni da irin wannan larurar ni ban sani ba yar baba hmm? babban laifin da na babanki ne duk lokacin da suka zo masu digon bakin nan ko rasu yake yi ke kuma ba za ki yi dabara ba tunda ba zama yake a gida ba ki samu ki lallaba ki kai ni saboda in samu ni ma in tsallake wannan abin gashi yanzu an zo an banna a haka Ani Allah bai doran wannan tunanin ba ma da wannan dabara da tun farko na tuna da hakan aka yi baban ki shi ja miki wannan babbar matsalar nan tasa ce to yanzu babu a haka zan zauna da kuke tattauna ne ina daga cikin ɗaki ina ta jin ku malam kenan mm. ai yar baba ce take ta nuna mu ta damu dangane da wannan gurguntaka tata ko in ce dangane da shanyewar kafafuwa nan nata guda biyu take cewa ina yan uwanta nake gaya mata sun fita suna bayan gida suna gada shine take nuna min to ita yanzu ya zata ta ba sa zama gurinta kuma ga wannan lamura da ta same ta na ce wannan babbar matsala babanki ne ya jawo miki muka dai jawo mata ne haba malam ka manta lokacin da masu digon baki suka zo itace ka ɗauka ka bisu da karfin Allah za ka bubbuge su da kyar suka sha? Hmm? ai ni polio ne a lokacin dubban yadda da ita ba saboda yadda ake faɗinta tana da kaza tana da illa kaza illa kaza ni shi sanya na gani ba foliyan nan na gani a zahiri ba wannan ɗige-ɗigen ban san yadda ake yin sa yasa na hana wallahi gashi abin kuma ya zo ya cin mun ma ba ma zai cin mana ba ya cin mun duk gaba ɗaya ma hankali na ya tashi gaba saboda irin maganganun da na ji yarinyar nan tana yi to abin da ya sawaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin mai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya to madalla gaida hajji mai saboda wasu dalilai da ba za mu iya kama ko sharhin jaridun kasar ghana ba amma yanzu ga kaɗan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Ga ra'ayina game da juyin mulki da aka yi a ƙasar Burundi. Sojojin ƙasar Burundi Allah ya saka muku da sa amin. Juyin mulkin da kuka yi ya nuna ƙarara cewa ba za ku bar wani ya yi wa tsarin mulkin kasar burundi karan tsaye ba komai girmansa kuma komai yawan shekarunsa kuma kun nuna karara cewa ba za a yi amfani da ku ba a ba ku kuɗi da makamai domin ku kashe 'yan burundi kawai wai don wani ya ci gaba da mulkin ƙasar burundi kuma alƙalin nan da ya yanke hukunci kan cewa tsohon shugaban ƙasa yana da dama ya yi wa'adi na uku kamata ya yi a kama shi a jefa shi a gidan kaso a kwace takardunsa na karatun shari'a domin karatun bai amfane shi ba matsalar karatun baƙaƙen fata kenan mutum komai karatunsa ko da ya karanta shari'a idan ga mulki ga kuɗi sosai karatun ya ɓata allah ya kiyaye baffa adama rai fata daga karamar hukumar gombe nan jihar adamawan nigeria assalamu alaikum to madalla kafin mu rufe ga takardattun labarai babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya yi kira ga burundi da ta kai zuciya nesa bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi jiya laraba yayin da shugaban kasar ke tafiya ya tafiya kasar waje Mr. Ban ya bayyana jiya da yamma cewa shugabannin ƙasar Burundi suna buƙatar kiyaye zaman lafiya da ɗorewar ƙasar ya kuma tunashe su da irin wahalhalun da ƙasar ta fuskanta a lokutan baya sakamakon tashe-tashen hankula da ta fuskanta. Shugaban Amurka Barack Obama ya karbi bakuncin shugabannin ƙasashen yankin Gulf shida da kuma manyan jami'ai a wani taron koli a yanayin da ya bayyana a matsayin mai cike da ƙalubala. sun fara tattaunawa ne jiya laraba wajen walimar cin abincin dare da aka yi a fadar shugaban kasa ta white house a to gaishe jama'a abin da ya sauka kenan sai da lasar idan ubangiji allah ya kai mu ku mu da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman grace alira abdu da chabashiro da ne wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu a zubair ne salo garba ke muku fatan alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.